bangaren saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa na duniya inda kungiyoyi da dama musamman a nahiyar turai ke ta saye da sayarwa wasu kuma suke karɓa da kuma ba da aron 'yan wasa domin shirye-shiryen fara lig-lig na kasashe daban-daban musamman a can nahiyar ta afirka za mu leka kasar spain inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ke kasar spain din ta ce ta shirya domin ta kura kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta hanyar gauracin dan wasan ta ina suke za ta ba da dan wasan ta Usman Dambele mai shekaru 21 da haihuwa domin ta dauko dan wasan gabanta dan kasar Belgium mai suna edin Hazard din shekara 27 da haihuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dan kasar Ivory Coast Wilfried Zaha mai shekaru 25 da haihuwa yana gaba-gaba cikin dan wasan da Marco Silva yake so ya saye su wa kungiyar kwallon kafa ta Everton yayin da dan wasan gaban Arsenal da Ingila Danny Welbeck mai shekaru 27 da haihuwa yake daya daga cikin wayan da kungiyar take ganin ta dauko su. ita ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yanke kauna wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta lyon mai suna nabil fikri mai shekaru 25 da haihuwa bayan da ta saye mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta roma mai suna a kan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 67 kasancewa dan wasan mai tsaron raga da ya zama kowa tsada a bangaren wasan da kwallon kafa musamman a nahiyar turai ko a duniya baki daya idan muka dawo ila yau a kungiyar kwallon kafa ta manchester city a kungiyar kwallon kafa ta manchester city na kasar england ta ce za ta sayar da dan wasan gabanta rahim sterling wa nan gaba da 'yan watanni sha biyu in har dan wasan bai amince da sake sabunta kwantarakinsa a kungiyar ba dan wasan da ya dai kammara kwantarakinsa ne a kungiya a shekara ta 2020 sai dai kungiyar ta ce ba za ta jira har zuwa lokacin ba inda har aka kai wannan watanni sha biyu to za ta sai da shi kafin zuwa shekarar da zai gama kwantarakin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa fabinho yana kokarin shawo kan a hankalin abokin wasansa a kungiyar kwallon kafa ta Monaco Kylian Mbappe da ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasan da ya haskaka a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce aka kammala a kasar Rasha a kwanan nan. tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan winga wanda ya shafi shekaru 22 a kungiyar ta arsenal a mazaunin mai horarwa a yanzu haka hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar japan tana sha'awar ganin ta ɗauko shi a cikin shine na farko a cikin 'yan wasa ko kuma a cikin masu horarwa wanda take kokarin ta ɗauko shi zama yi mata kocin tawagar kasar iya abin da ya waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.